A binciken International Crisis Group da kuke ɗaya daga cikin mambobi wanda ake kira Sahel Central Theater. A cikin binciken an ce domin samun amsoshin da suka inganta a game da rashin tsaro yana da mahimmanci a fita daga daidaitaccen sassauci tsakanin dumamar duniya sake dawowar albarkatu da tashin hankali. Malam Ibrahim Yahaya don mi wannan hulɗar tsakanin wa'annan ɓangaren uku. Alaƙar da ke da gami tsakanin canjin yanayi da faɗace-faɗace da makamai kasau suke, bale ma ga masu ɗaukar hukunci na bayanin su shine ƙarin tamfeta a yankin Sahel na ƙara ƙarfafa fari da ambaliyar ruwa da zai karya lagon albarkatun noma ya ƙara kantar talauci kuma ya tattala halayen musgunawa. Amma a gare mu yawaitar rigingimu alaƙar ba ta da inganci sosai ga ragewar albarkatun da ke akwai wanda wani bi mahukunta ke wa wani daidaito wanda yake ba a zahiri ba musamman ma albarkatun hilaye rawaitar ƙididdigar na ba da shawari ga wa'annan yankuna da su kula ga girkin hanyoyin da za su tabbatar da nagartattun rabe-raben albarkatun shin hakan na nufin ƙididdigar na bukatar ƙasashen su girka hanyoyi iri guda ko kuma kowace kasa ta yi nata dubara a cikin wannan ƙididdigar mu ba mu ba da shawarwari ba na musamman ga kowace ƙasa buƙatar ita ce mu ja hankalin masu ɗauke da madafan iko da su ɗau hankalta ga wannan al'amari kuma su wuce nazarin takai da aka saba yi domin su ɗauki misalan da muka nuna na samun kyautatawa da kuma ingancinsu zuwa ga kokowa da rashin kwanciyar hankali da canjin yanayi abun da ya shafi siyasar ci gaba hakikan siyasa ce da ta ɗau nau'i da cewar canjin yanayi na haddasa sassautawar albarkatu mai sa hawa-hawan musgunawa to a nan sakamakon da za a shira sakamako ne da aka saba gani idan masu ruwa tsaki ga ci gaba na ta zuba shari sosai ga girkin bukatun ruwa na noman rani da tunanin ko wa'annan na iya kawar da musgunawar to lalle an suna da amfano ga wa'anda aka wasu to lalle in ko babu kyautawar siyasa kulawa da su za su iya kasancewa wani abin da zai taimakawa ga abuwar rigingimu